da yana da wuya ka iya nuna wani abu guda daya ba abu ne guda daya ba abubuwa ne masu bani idan muka ce ada shi yasa darasinmu na farko a wannan littafin sai ya zama to kamar hasgawa ne dangane da abin da ake ce ma ada Yanzu za a samu soft copy na shi to sai a na akwai inda muka fara karantawa sai ya zama to sai dai su suna jocin da yake duk wani babin ya shigo yana ba da lambobi ne kaza kaza kaza yana kirgawa yawanci eh. gaskiya tafi ne da yake da muhimmanci sosai a rayuwar mu. domin a irin yanayin da domin gyara tafiyar mu zuci musulunci misali bari karanta jerin kaɗan daga cikin abubuwan da yake karantarwa misali mun karanta darasi ne akan adabu islam adab ko sai ya fara mana al'adab ma'allahi wa rasuli yadda ladabinka zai kasance tare da Allah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin ladabin da ya kamata ka yi ga Allah a matsayinka na musulmi da kuma irin ladabin da ya kamata ka yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam na biyu ne adabu tilawatil Qur'an da dukkan karatun al ba haka kawai ake zuwa gaba gaba gadi a karanta Al-Qur'ani yana da ladubba da ya kamata a ce mutum ya san su ya kiyaye su akwai adabu salati wal wudu dukkan sallah da alwala akwai adabu birrin walidai dubban da'a ga iyaye biyayya ga iyaye kyautata ma iyaye Na dubba ga iyaye a takaice adabul masjidi dubban masallaci adabul istizan Na dubba na neman izini idan za ka zo gidan mutum adabul itidar ko dubba na gabatar da uzuri idan kana da wani uzuri kila ko wani alkawari tsakaninka da wani ko kuma ko wata alaka da tsakaninka da wani wacce ka kasa cikawa ya za ka ka bayar da uzuri wannan ba duk ne musulmai ba kowanne yana da muhalli a shari'ar musulunci da ayoyi da hadisi adabun tajawuli fil amakinil amma ta ji ba kai komo shige da fuci ga duk wannan ladubban za ka sha mamaki ladubban zirga-zirga a cikin al'agurare waɗanda suke na al'umma na gama gari ladubban zirga-zirga hatta a dokokin najeriya za ka a social studies ko ana karantar da dokokin zirga-zirga idan za inda inda ka karanta wannan babali inda za ka gane muhimmancin abun sai ka shiga cikin zirga yanzu ka taso daga junction zuwa wannan gurin a kafa ko akan abun hawa za ka sha mamakin kafin ka zo na irin abubuwan da za ka ci karo wanda sun ci karo da rayuwa da ɗabi'a ta musulmi adabu tahadduth ladabban tattaunawa idan za ka yi magana da mutane su ma mutanen mataki-mataki yadda za ka yi magana da na ƙasa da kai daban yadda za ka yi magana da sa'anninka daban yadda za ka yi magana da kuma wanda suke sama da kai shi ma daban kalan yadda za ka yi mu'amala da iyaye da shugabanni kowanne akwai irin lazifan da ya kamata ka kasance da shi idan za ka kasance tare da su kuma wannan fa yana rataye a wuyan mu adabul jumu'a ko ladabbar ranar Jumu'a? adabul jiwar ladabban makotaka ko duka suna nan a mu adabul hajji wal umra ko su za mu ta karanta akila yin musa tashi musu kare ba ce ladabin kaza ladabin kaza kuma duk suna nan a musulunci kuma sun rataya a wuyan to shi yasa zaka cimma wasu abubuwan muna yin su ga su dai muna yin amma kuma ba zai a barkashi suke tafiya inda magabatanmu ko kuma a yanzu ma wasu daga cikin malaman mu zo su kalle mu ko kuma kai idan ka karanta irin waɗannan babuka ka zo ka kalli wata mu'amala da mutane suke sai kai ta jin kunya saboda za ka ga abin ya kasance ba a farkashe babu tsari duk irin waɗannan abubuwa ya kamata a ce mun dawo mun rike su mun saka su a cikin rayuwarmu suna zagaya. duk idan ka dunkule gaba ɗaya za ka gani a wurare da dama takaitattun kalamai na annabi sallallahu alaihi wasallama ya dunkule mana irin irin sifatin sa da yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul jara falyakul dhayfahu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni da ama yaribuka ila ma la yaribuka da sauransu suna nan to da ka bibiya za ka ga waɗannan irin abubuwan sai su bata maka aiki idan ba kula da su ban san dama muka ce za mu ɗauki ranakun guda don wannan littafin da yake gaban mu shi kusan za ta ce halayya yake karantarwa annubu dala hali ɗabi'u na mutane shi kuma wannan lalubba ma'ana tsarin yadda za ka dinga gudanar da rayuwarka a cikin aikace-aikacen da kake na yau da kullum na ibada da na mu'amala ya za ka dinga yin su ko da ka zo ka iya su din to kuma ya ake yin su da ba ba ta ladubban su ba su ne abin da ya kamata su ga mutum shi yasa za ka ga daga cikin ladubban nan akwai waɗanda idan mutum ya lalata su za su iya shafar ita ibadar da yake yi kai tsaye idan ba mu manta ba a nan gurin na zo na taɓa na ɗan mana tsokaci ran nan a kan a maratin da masallata ko na ce kamar yadda imamu ibn kayyim al-jawziya ya kawo su a cikin littafin alwabin sayyid ya kawo maganar cewa annasu bis salati ala maratibin khamsa mutane a game da sallah mataki biyar ne za ka ga idan ka ɗeba mataki na farko daga cikin matakai guda biyar da ya kawo kusan na biyu da na uku bari mu ce na biyu da na uku har da na hudu ma in ka duba bayanansu za ka ga cewa abin da yake kawo na kasa da sallah shine rashin wasu ladubba daga cikin ladubban sallah ba ma kamar na biyu zai yi sallar daidai yadda take a kan lokaci amma rashin wannan ladubban ya sa masa yana zana yana nan cikin kila wakala ko ya samu lada ko ba ya samu ko sallanta masa amfani ko ba ke mishi haka nan karatun alkur'ani wani in yazo ya karanta alkur'ani ba abin da zai tashi da shi haka nan zai tashi banko in ma ya sake ma sai ya tashi da zunubi mun qur'ani ya karanta kuma ya iya kira'a ya iya komai amma menene mai wula dubban karatun alkur'ani ba shi ma sallan zai iya zuwa mutum ya yi sallan ya iya sallan ya yi komai ba wai da kayan ke yi ba amma saboda rashin wasu ladubba in ya sake sai ya tashi babu sallah saboda rashin wasu ba kun gaba abubuwa ne da ya gamata a watsar da su ba wannan lura da cewa ba kasafai muka muke a akan irin waɗannan ba sai ɗaliban ilimi yan uwa su ne kaɗai za ka cewa suka san su ma wasu daga cikinsu ba irin mu su ne kadai za ka ga cewa sun damu da wannan abubuwa amma ga magarin al'umma za ka ga cewa gaskiya irin waɗannan lagaruwa sun tafi ka zo ka sa mutum wani yana sallah sai ka ji wa daɗi in yana karatun qur'ani sai ka ji wa daɗi in za ka yi hira da shi ka tattauna wani in ya faɗi wata magana sai dai ka dubar da kanka saboda ba lagaruwar tattaunawa yanzu me za mu zaba daga ciki mun ga ce za mu yi amfani da waya amma gaskiya daga cikin eh, hard copy din yana da sai dai haka kuma wannan ba kowa ne yake da shi ba sai dai in mutane za su iya joti yanzu malam da aka je kafe ba su printin shi ba za a ce ba su yi ba ta yi su iya yi domin littafin ba wai zube yake kamar yadda sauran littafin suke ba an yi shi ne tsarin karantarwa na islamiyya ta gaba ba pdf ne ba pdf ba ne ai da pdf ne ba matsala gaskiya shi yake da saurin ko wani abu ta ga yadda yake application ma an tsara shi kamar shi kamar hotuna haka aka zuba karatu da shi kenan bai yanzu bai yi wa a yi shi kenan an ne printin ne kan zai hana yi za a iya yi kofi ne ne ba zai yi ba amma kuma printing zai ja kuɗi don yana da yawa sosai baka ji na fara jero su ba yana da yawa sosai dabarar da jocin inda printing wanda zai fi sauki kamar jocin zai fi sauki in dai ga wanda ya sa kansa zai iya ne eh, ai a mawazin in ne mutum zai rike sharhin da bayanan ba dole sai mutum ya rike su ne kuma yake kawo ba misali yanzu nan yace al'adar mu Allah ko ladabi ga Allah madaukakin menene a ciki ya yace kai da'a ga abubuwan da ya maka umarni kuma ka tsabtace ibadar ka kai ta tsantsa saboda Allah ka dogara ga Allah ka gode ma ni'imarsa ka so ubangijinka kuma ka dinga kwaɗayin ladansa kuma ka dinga jin tsoron hukumarsa ka yarda da hukuncin da allah ya zartas a kanka ƙaddarar da allah ya rubuta maka kuma ka kyautata zato ga allah sannan ko da yaushe ka dinga roƙon allah kana neman gafararsa ka haka waɗannan abubuwa ne in ka ji sa ka an ka ji ba kuma ya ai duk wannan mun to amma ka shiga aka ka ci bai ka dubu sai ka ga cewa matsalolin mu sun yawa ce abubuwan sun zama kawai a baki suke ban san ya kuma kuma yanzu ina furta kidan za a sa ɗayan ranar asabar ɗayan ranar eh. daya daya asabar da lahadi dama haka mun ce eh to shi kenan malam yanzu masu iya jutun za a yi jutun kai malam eh wannan kuma kuma wana so a yi rikodin nan gara da ya eh kuma bai san rikodin ba rikodin eh eh to malam shi malam amfani misali aka hage ne ni tsoro na ke ji gaskiya akan kallon ani ba za a je a yana karatu na ba ina jin ka afwan na'am malam abin zai zama kamar uku misali na'am kamar uku ba sani ba in kamar da masu waya za su iya za su tura eh. na biyu masu ɗaya jocin na uku shi ne hanyar rakunan ɗin eh za su iya za su iya tura to shi ke ba kuma sai da intanet yake aiki ba na kai tsaye za ka hudu shi to shi ke yanzu to shi ne a bambar asabar ko shi ne a bambar lahani shi za mu bari ranar lahadi a lahadi eh, abin da ya sa na ɗauko shi yanzu ma duk da cewa mun ga mun yi magana a kai ba saboda mun yi magana a kan al'adabu sai nake ganin cewa to adabun nan ba wai an yi magana sa ne an kare ba an yi haska shi ne. ka ji dai abubuwan da muka jero ko kwata ba mu faɗa ba cikin ladabba na musulunci kwata ba mu faɗa ba ko kwata akwai wanda yake akwai za a samu hard copy na shi shi kuma inda za mu iya da sai mu neme shi kuma za mu yi wannan ba na wannan ne a shek a wahidu bin abdulsalam bali wannan mai littafin asarin ribata sunansa al'adabul islamiyya akwai kuma akwai kuma ina gani tariqul janna ko shi ma nasa ne waɗannan littattafai guda biyu bai kamata a ce ba sa gidan musulmi ba eh, wancan shi za a iya ina tsammanin za a iya samu tarihul janna shi a shi ne al'ada al'adabul islamiyya ne da yake ban taɓa ganin sa ba gaskiya internet yake haɗuwa da shi amma shi tarihul janna akwai shi akwai shi shi yana nan ya kai kuma shafi ɗari biyar ko ko ma ya kai kai kuma shi ma ɗari da janna din za ka ga cewa shi ma ya tafi da adabin ne da akhlaq ne da waye gaskiya yana da fa'ida wani lokaci sai na zo na ta tunawa suna can ajiye wannan zai mu wanda kan tunanin iya samu wannan ya fi sauƙin karantawa in dai karantawa amma kuma wancan ne za a samu ka kira mana mai Al'ada al'adabul islamiyya na wahid ibn abdussalam muka tashi mun karasa magana to shi ne same shi amma yanzu bari mu duba wannan al'adar ma Allah ne bari mu dan duba shi tunda dai kada mu ce mun tashi haka na'am al'adar ma Allah ladabi ga Allah ya yi uwa ɗaya daga cikin cutukan zamanin nan lokacin da aka saukar da ƙur'ani Allah madaukakin sarki ya saukar da wata aya ko yake ce ma wasu mutane musamman mutanen makka ya ce wa ma qadarullah haqqa qadarihi id qalu ma anzalallahu ala basharin min shay'in Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan lin-nas taj'aluhu qaratisa tubdunahu wa تستحقون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم Allah ya faɗi laifin wasu mutane cewa ba sa girmama Allah hakikanin girmama shi wannan abun shi ne yana daga cikin cutukan wannan al'umma ba ma ba ma Allah haƙƙinsa na girmama shi da jin nauyinsa da yi masa ladabi wannan ciwon yana damu iyakacin allah a gurinmu shine a bakunan amma abin da ranmu take so ya fi abin da allah yake so muhimmanci a gurinmu idan na faɗa abin da yake ra'ayina ne ku ce ba haka wani wallahi ka kalli waƙi mu ka kalli wannan maganganun da nake shi kuma musulmi na kwarai mumini mai ake so da shi ya ce ya arifin musulmi jayidan kadara rabbi lallai ne musulmi ya sani da kyau ya san kima da matsayin ubangijinsa na wata lallai ne mutum ya san wannan wa azumatahu ya kuma san girman Allah madaukakin wa annahu huwa rabbuhu alladhi khalaqahu kuma ya sani cewa fa shine fa ubangijinsa wanda ya halicce shi wa razaqahu kuma ya azurta shi yake ci gaba da azurta shi dan babu ranar da baka cikin cin arzikinsa ko akwai la rabba ghayru ba shi da wani ubangiji wanda ba shi ba musulmi ya san wannan kuma ya kudure wannan a zuciyarsa Allah ne ya halice ka lokacin da babu kai babu labarin ka haka Allah ta'ala ya ce Allah al'ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura wato hakika wani yanki na zamani ya kasance ma ɗan adam a lokacin da aka kasance babu shi babu labarin shi ko kafin a yi mutum yana ina kuma Allah ya san da cewa yana nan zai kowa ya shigo wannan marhala an yi lokacin da babu kai babu labarin kwata-kwata cikin rahamar Allah da kudurarsa ya zo ya samar da kai a lokacin da ubangiji ta'ala zai halicce gaba. ka san miliyoyin mutanen da aka zubar aka zaɓo ka aka fito da kai masana ilimin lafiya ko likitoci sun ce har da malamanmu na musulunci sun tabbatar da wannan cewa sifam na namiji da yake harbawa harbawa sa guda ɗayan nan ana iya samun kwayoyin halitta na ɗan adam miliyan 60 miliyan 60 60 kowane kwaya ɗaya ka ɗauka zai iya zama mutum sai su je su rige rige o oh, wanda ya riga zuwa ya haɗu da kwan mashi shi kenan sai a kashe sauran idan likitoci suna jina sun san da wannan to ka duba irin halittun da aka zubar kai aka zaɓo ka aka fito da kai ni ma ta farko da Allah ya fara yi shi sa a harshen annabi zakariya alaihi salam da yake ma Allah ta'ala yake masa magana sai yake ce masa wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku shay'a kai ma ai na halice ka a da lokacin da baka zama komai ba ba ka ba labarin haka da duk muke baka san sanda aka samar da kai ba sai dai kawai gari kan a wannan duniya nawa ka biya ko sisi wanda ya maka wannan gashin tun daga nan ya kamata ka fara ganin girmansa inda ko za ka gane girman abin da ya maka shi ne ka kaddara wani ya zo kashe ka ya raba ka da wannan rayuwar da allah ya baka ya kake jin tashin hankali da fargaba a lokacin a ce za a raba ka da wannan rayuwa amma shi ya zo ya ɗauke ta ya baka kyauta a game da ka rasa wannan rayuwar taka kowane irin abu za ka iya yi domin ka tsayar da ita ko ba haka ba amma shi zai baka ita kyauta nawa ka biya ko sisi na ya halicce ka sannan kuma ya zo yake azurta ka dan ba azurta ka kawai ya kyale kullum cikin azurta ka yake arzikin da baka iya lissafa shi yana maka arziki arzikin da baka iya lissafa shi tun farko mun muto cewa wa annahu huwa rabbuhu ko ubangiji shine ai Allah shine sa menene ubangiji kalma ce mai daukan ma'anoni da dama amma dai a wajen Allah abinda da ake nufi shine wanda ya samar ya samar da kai kuma yake kula da rayuwarka yake baka abinda da zaka rayu yake baka kariya daga dukkan abin da zai hana ka wannan rayuwar kuma yake baka gudunmuwa na abin da zai taimake ka ka rayu har ka zama inda kake a takaice wannan shine zaka ce ma'anar rabu ya ci gaba da ya kai na renon har ka kai inda kake tun farko a cikin mahaifiya gatan da ya maka ya baka tsaro yadda ba abin da zai iya zuwa ya taba yake ciyar da kai dan sai da abincin mutum yake rayuwa ko a cikin mahaifiyar ma tun daga nan ake maka ɗawainiya halkan min ba da halkin fi zulmatin salas ka aka yi ta maka ɗawainiya lokacin da za ka zo duniya sun masabila yassara ko sai Allah ya sauwaƙe maka hanya sai mutum ya in Allah ya ga dama sai a yi mutuwan gasko da kowanne zan nan gaba ɗaya amma ya sauwaƙe ka fito duniya da ka fito duniya ma sai da ya bada dokokin yadda za a yi tun da ka fito duniya za a fara maka hidima Allah sai da ya faɗi yadda za a yi kada a bari shaidan ya zo ya gallabe ka shi yasa da ka fato a nema masa kariya daga shaidan a yi ta yin wannan abu a yi ta yi kar a barka sanyi a barka da sanyi mai yawa ko iska ta lalata maka jiki kar a bar zafi mai yawa nan ma ko a barka da wani abin da za ka taɓa ya cutar da kai gata za a baka da kulawa kusan shekara uku wasu ma malaman suka ce shekara bakwai za a yi ana maka irin wannan kulawa sannan mutum ya fara hankali nan ma ba za a bar shi ba a ci gaba da tarbiyyarsa ana ɗora shi akan hanyoyi daga wannan yi wannan bar wannan ai ta kula da shi nan ɗan adam fa kafin ya zama ɗan adam lafiyayye mai hankali jidalin da ake yi ba ɗan kankani ba ne duk mai 'ya'ya ya san haka ko wani kani na wata ran da ya zo ya kalli yaransa sun tasa mahaifiyarsu kowa da irin rikicin da yake taso da shi kowa da kalan nasa rikicin ya ce shi shi inda allah ya kaddara shi mace ne ni lafiyar zuciya zai yi mutu saboda rikicin yara shi dan kai ba macen bane shi yasa ba za ka iya yin haka ba su ma allah ne ba su juriya da zuciyar da za su iya daurewa su yi su kaga ake ta maka wannan abu allah ne yake da abincin da za ka ci da ruwan da za ka sha da iskar da kake shaka da komai duk shi ya azurta ka da su ya lullube ka da ni'imomin da ba su kirguwa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in kuka ce za ku kirga ni'imomin Allah da ya muku ba za ku yi kirga su kamar yadda muka fara jiya duk yadda muke jin rayuwar mu na kamar akwai matsatsi wallahi inda za a tsaya a yi ma bincike a yi tunan tunan sai ka tausaya ma kanka ka san cewa baka kyauta ma Allah ba yadda kake hutunci kana korafi akan neman ne ba abin da ya dace in Allah sai mai sai godiya da kyautatawa saboda yana lulluba maka nema yanzu numfashin nan da kake shaƙa inda a ce na gwamnati za ta saya ya kake tunani na minti ɗaya da za a rike maka na taɓa yin haka a islamiyya na ce wasu yara yanzu kun san darajar numfashin da kuke shaka suka ce na ce to kowa ya toshe kun hancinsa da sa na minti daya minti daya kacal kafin sakan goma kowa ya suke kaɗan ne wanda zai iya yin sakan talatin a cikin mu bai za numfashi ba yana da wuya kuma kana rasa wannan abu me zai faru wala mutum shekawa zai yi wani bawan allah ba shi da lafiya an kai shi asibiti aka jona masa wannan robar oxygen ya sha ta wasu yan kwanaki da aka zo sallamarsa aka rubuta masa bin ya ga kuɗi kawai zai fashe da kuka kudin ne ya maka yawa kake kuka ya a tunawa na yau shekara ta kusan saba'in ina shan iskar nan kyauta amma ku dubi yan kwanakin nan cajin da za a mun yanzu idan da Allah ya ce in biya shi iskar da na shaka ina na ga abin da zan biya shi ba duk ita kuke shaka ba a lokaci guda ka fitar da guba daga cikinka don wacce take fitowa daga cikinka guba ce ka shaki lafiyayya duk Allah yake maka wannan aikin ba san ma da ake yi ba wannan da kake shaka shi take zuwa fa tana tana tace maka jini jinin da mutum yake yawo a jikinsa ai da wannan iska ake tace shi idan ka duki wannan iskan za ta ka duku ya duka dama shi yake tace jini duk baka san sanda ake maka wannan aiki yanzu wannan ya kamata a ji kunyarsa ko bai kamata ba ya kamata a yi masa ladabi ko bai kamata ba ba ya kamata ba ya waje ba ko da a hankalce ma ko da bai ce a yi ba ya cancanta ya waje ba a yi masa ladabi subhanahu wa ta'ala kunnanka da kake jin kake ji da shi inda za a tona maka abin da aka yi maka na ni'imomi a ciki ba za ka iya biya ba a kano na taɓa jin wani bawan allah ne kudin gaske ne da kunnen sallai ta samu matsala aka je aka yi masa aiki sai da ya ci miliyan 60 kunne guda ɗaya kafin aka dawo masa da shi ya kuma ga naka nan lafiya kyauta ba ko sisi mu ce idan wannan kaɗan ne daga cikin ni'imomin da Allah ya ke ba kuma kana nan tare da su in ya ga dama yanzu ya rike abinsa saboda rashin ladabin mutum amma duk da haka shi da yake alhalin ne zai gyale ka ka je ka yi ta shan masu kuma kana masa ba daidai kuma yana kallon ka kuma yana da ikon ya rike ka yake baka arziki duk wani abu da kake ganin cewa kana da shi ka raina wani yana nan ya rasa shi yana neman ya samu idan kan idan baka gane ni'imar idan ka baka je ka kalli makawo ko in baka san illar rashin kunne waje ka tambayi gurma ka shi waɗannan gaɓoɓin da kake da su hatta ɗan yatsan nan guda ɗaya idan da za a rawa ka da shi sai ka ji ya san maka da na kaso a ciki saboda sai ka ji abubuwan ka ba su tafiya yadda kake so ɗan ya ba ma dukansu ba a cire gaba ɗaya ma sai ya kawo maka na kaso ko ina aka taɓa maka sai ya samu maka da na kaso amma kawai gari ka zanka lafiya da kake lafiyan ma musulmi musulmin ma aka tato ka aka sanya ka cikin masu kwatanta riko da sunna ko kuma me kake so a yi maka bayan nan da lafiyar da zaka je ka nemi arzikin ka da shi kuma Allah an ka nema bai hana wa razaqahu ko ya azurta shi la rabba lahu ghayru ba shi da wani ubangiji wanda ba wannan ba wa annahu huwa ilahu al kuma lallai ne musulmi ya san wannan ya yadda da wannan ya rike a zuciyarsa cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine ubangijin sa na gaskiya wanda ya kamata ya bauta masa shine abun bautar ka na gaskiya la ma'budu lahu siwahu ba ka da wani abun bauta wanda ba shi ba shi yasa idan ka sarrafa wani nau'i na bauta zuwa ga wani wanda ba shi ba to kai zalunci shi kuma Allah ta'ala ya ce in kai shirka ko yace kuma inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne mai girma inda zaka gane haka ya zama to misali kana da shago ko kana da kamfani ko kana da wani abu ka ɗauki yara su dinga yi maka aiki amma idan suka tashi abin da suka tattara gaba ɗaya na wannan ma'aikatar sai su je su kai mawa me kake tunanin zai faru me za ka yi na wa zai da wannan abu Allah da kansa ya bada irin wannan misalin a cikin ina gani suratul nahl a san ko ayan za ta iya zuwa ba ko a cikin suratul nahl ina tunani ko ko hijr Allah ya bayar da wannan misali shi da kansa wato shi ne wannan ake cewa <laughs> karin maganar hausa ko mai doki ya koma kuturi kenan idan mutum ya sarrafa wannan ibadar zuwa ga wani ku yi shirka kuma ya yi zalunci kuma Allah ba zai yafe masa mun ya ce baya baya yafe wanda ya masa shirka zai iya yafe maka komai amma banda wannan shirka to anan kaga idan kana so kada kai shirka sai ka yi me sai ka san menene ibada sai ka san menene ibada duk abin da aka kira shi cewa ibada ne to me halatta ka sarrafa shi zuwa ga wani ba kamar yadda malamai suka fassara cewa menene ibada huwa kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batini a takaice ibada shine dukkan wani abu da Allah yake so kuma ya yarda da shi na daga maganganu da ayyuka na zahiri da na boye shine ibada kenan ashe idan ka lura da wannan ta'arifi ba abin da za ka yi a duniyar da sai wanda Allah ya yarda da shi duk abin da ya ci karo da yaddan Allah subhanahu wa ta'ala ba za ka aikata ba in dai kai mumini ne da gaske haka ma Allah ta'ala ce kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu ka kace da su ni fa lallai sallata da yanka na. ko kuma dukkan wani aiki na ibada da nake yi shine nusu ana iya fassara shi da ayyuka na ibada kuma ana iya cewa yanka kul inna salati wa nusuki wa mahyaya da rayuwata gaba daya wa mamaci da mutuwa na gaba daya na Allah ne shi ke da ikon tasarrufi a cikin su la sharika lahu ba shi da abokin tarayya a cikin su kuma yace wa bizalika umirtu da wannan ne aka umurce ni wa ana awwalul musulmi ko wa ana minal musulmi kuma ni ina daga cikin masu miƙa wuya musulmai waɗanda suka yarda da Allah subhanahu wa ta'ala kaga idan ka lura da wannan ya dan uwa zaka gane cewa me rayuwarka gaba ɗaya ta waye ta Allah ce ba za ka sarrafa wannan rayuwar taka ba sai inda Allah yake so shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ji wannan da kyau la kada ma abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba'i babu wanda diga diginsa za su gushe daga kan sirati ranar alkiyama face sai an tambaye shi dangane da al'amura guda an umrihi fi ma afnahu sai an tambaye shi game da rayuwarsa ina ya karar da ita dan ta Allah ce a ina ka cinye rayuwarka za a yi maka bincike kuma a akan sirati kuma mun ji yadda manzon Allah ya siffanta sirati ko sallallahu alaihi wa alihi wasallam me yace ce sirati gada ce da za ta raba wato da ake tsallakewa gada ce suke kan wuta wacce ake bi a tsallake zuwa aljanna kowa sai ya fita kan wannan gadar in yana son ya shiga aljanna dan Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul maryam ko yace wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jathiya babu wani ɗaya daga cikin kwace sai ya fita kan wuta in yana so ya wannan ya zama tilas ubangiji ya hukunta shi ba wanda zai shiga aljanna sai ya fita na goma Allah ya ce thumma nunajjil ladina taqaw sannan sai mu tserar da wanda suke da takawa suka ji tsoron Allah madaukakin sarki malamai suka ce to فالورود يقينا والتقوى الذي بها النجاة مشكوك بها bi ta nan tabbas ne ba makawa tunda Allah ya ci ya riga ya zartar doka ne sai an bi ko to amma takawar da za ka yi ma Allah har ta baka dama tsallake wannan gurin abu ne wanda yake sai dai Allah kawai shi san miri suna sannan za ka samu wannan takawa kowa sai ya bi to mai manzan Allah ya siffanta shi ya ce a raƙon mina sha'ara ya fi gashi siriri bai kai kaurin gashi ba a haddu mina saifi ya fi kaifin takobi a shaddu hararatan min aljamri ya fi garwashin wuta zafi kuma ba tafiya ce wai yanzu aka yi kamar gadan nan da suke kan hanyar nan ba tafiya ce fa ta shekaru wasu shekaru za su ɗiba a kan su wani yana tafiya yana yanke shi yana fede shi wallahi wani sanda zai je karshen sa in ma ya samu ya je karshen ku to lokacin ya zama suke latu gaba daya ba komai jikin sa zai kashi duk ya fede shi wai aka ce da kyar na share ya fi da kyar aka kama ko gwara wannan wani yana takawa zai sulmi a ciki ba zai wuce ba a wannan gurin ne fa za a tambaye ka abubuwa guda daga ciki shine akwai rayuwanka idan ka karar da ita sannan dukiyarka a ina ka same ta wace hanya ka bi ka samu dukiyarka kuma ina ka kashe ta sai an tambaye ka wa zai tuna mun sauran abubuwa guda hudu ne manzan Allah ya ce sai an tambaye mutum na? a banda wannan wannan shi ma mai zaman kansa ne hadda iliminsa shi ma sai an tambayi mai ilimi ilimin da Allah ya ba mu yayi da shi yana ciki tuna mun to guda daya hadisi ne yana nan muna karantawa ko dukiya na dukiya ai shine muka ce dukiyarsa ya tafi maktasaba ko fi ma anfaqa a ina mutum ya samu dukiyar kuma ina ya kashe ta ko ka same da ta kuma sai an gado an duba ta ina ta cinye ta ka je ka banna da ita ko ka biyan da Allah yake so haka fa bawa yake so ake ka zama tsurar bawa angala kamar yadda ka san abin da ake ma angalala irin kuran kuran auduga din nan da ake an ka je injin da ke nika auduga za ka ga wata kura tana tashi haka ake so ya zama tura yau ka Allah ne yake kaɗa ka inda su sai inda shari'a ta bi da kai nan za ka bi in ta ce tsaya ka tsaya koma baya ka koma yi gaba ka yi gaba yi haku duk inda ta ce nan za ta bi ba akwai aiki a gaban ba akwai allah ka sauta mana shi to ka gani rayuwarka gaba ɗaya ta allah ce kuma za a yi maka bincike a kanta bincike na kwakwaf don har allah ta'ala cewa yi ma kul in tukfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya Allah ka ce da su ko ku goye abin da ke cikin zukatan ku ko ku bayyana shi duk Allah ya san kuma a can aya cikin suratul baqara ce yuhasibukum bihi Allah Allah zai muku bincike a kansa shi yasa sai na Allah dan Umar yana karanta wannan ya fashe da su ce kai wallahi inna hadha al-insa ala shadid wannan kididdiga tana da tsanani abin da ke cikin zuciyarka ma ba a bar shi ba ina kuma abin da ka bayyana dukkan mu nan cikin wannan jiran muke shi sa kowa ya maka sai hisabi kafin a guri masa hisabi haka goyi maka baka yi wata baci kullun dare za ka kwanta ka lissafa abin da kai idan akwai gurin tuba ka tuba in akwai wani haƙƙi da karata ya maka ka je ka sauke shi in akwai inda kai kawai wani abu ka je ka biya kar ka kwanta dan ta yi ka zo ka zarce dan haka Allah ya ce akwai yiwuwan ka zarce Allah ya tawaffa al-anfus hina mautiha wa wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma wani shikenan zaka ji an da shi Allah sannan daga cikin abin da ya kamata ka sani ya wajaba ka sani kuma ka rike a zuciyanka wa annahu mawsufun bi kulli kamali ubangiji subhanahu wata'ala shi abin siffantawa ne da dukkan kamala ba shi da nakasu ba shi da tawaya ko ta ina shi ba shi da tawaya a cikin ayyukansa ko a cikin zatinsa babu baraka a cikin aikinsa duk abin da yake yi da ilimi yake yi da hikima isa ba na kaso a ciki munazzahun an kulle kulli ne kuma Allah madaukakin sarki abun tsaftacewa ne a tsarkake shi daga dukkan wata tawaya idan ka jingina masa wata tawaya ka aikata laifi mai girma da zai iya ja maka hukunci daga wajen sa subhanahu wa ya ce to idan har ka san waɗannan abubuwa liu kalbahu kalbuhu muhabatan lahu wato sai zuciyarka ta cika da jin haiba ko kushu'i da kaskan da kai zuwa ga Allah madaukakin ko da a cikin mutane yanzu akwai mutumin da an ka zauna a gabansa ba ka iya wata walwala saboda kwarjininsa haka ne ko yanzu a kai ga ofishin wani minista daga cikin ministoci sai ka tari wannan ma sai ka yi kan za ka yi shi tsakani da allah faɗan adam ne faɗan uwanka na tabbacin na tabbawa da labarin wani bawan allah suna tafiya da mai gidan shi a mota suna tafiya doguwar tafiya ba long journey za su yi an je wani guri mai gidan ya ce a faka zai dan yi wani shopping kawai yana fitowa daga mota ya dinga tilika tari kamar ransa zai fita shi direba mai gidan ya tambaya sa lafiya ne a ce wallahi ranka ya tun daga waje kaza nake jin tarin nan amma na rike shi dan kana rabe ka a cikin mota dan adam yana da wannan kwarjin a wajen amma ka dubi yadda muke yin sallah idan muka tsaya gaban Allah mu akwai karancin girmamawa ko ma ka ce wani irin babu ita ban san me yake sawa ba ko dan ba ma ganin shi ne ila haka ne ko amma ka san cewa mumini dai ya san cewa Allah yana ganin shi haka manzon Allah ya faɗa ya ce ta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka bauta ma Allah kamar kana ganin shi domin idan kai baka ganin sa to ba shi yana ganin ka bal ma ka ji cewa baya ganin ka kafirci ka ji cewa baya ganin ka ma mutum ya tashi daga layi kuma idan har kana ganin sa ya za a ka samu natsuwa wajen saba masa kuma dan adam yana da baiwar da kwarjinin da zai sa ka kasa sakewa a gurinsa duk wani sukur-sukur da motsa-motsa ya shaje gaban wani ka iya yinsu ko fada wani sarki daga cikin sarakuna amma kuma a gaban Allah idan mun zo masallaci sai ga cewa yi wa kumu lillahi qanitina ko tsaya gurin Allah ba ku sallah kuna masu natsuwa kuna masu kaskan da kai da tawahu Allah karfa mana asiri don haka sai zuciyar ka kai musulmi ta cika da wannan haiba kwarjini na Allah maɗaukakin sarki wa waƙaran ta cika da natsuwa wajen lokacin da ka samu kanka gaban Allah maɗaukakin sarki da girmamawa a gare shi subhanahu wa ta'ala ka zama mai girmamawa a gare shi fiye da duk wani abu da za ka ga girmansa dan duk wani abu da kake ganin girmansa to Allah ya fi shi kai ma ka san haka kai ma ka san haka ya ce fayyad fa'uhu zalika litta'addubi ma'ahu sai wannan ɗin ya tunkuɗa shi ya tura shi zuwa ga yin ladabi ga Allah maɗaukakin sarki bi afdalil adabi wato da mafificin ladabba ya zamanto kana yin duk wani ladabi da za ka yi ga wani ya zamanto na Allah yana gaba da shi saboda babu wani wanda yake da abin da shi Allah yake da shi babu wani mai amfana ma kamar shi Allah subhanahu wataala duk wani wanda zai maka amfani shi ma Allah ne ya samar masa amfanin har ka samu banda kuma direct amfanin da yake maka kai a garan kanka don haka dole kai masa mafi cikar ladabi kai ladabi a gare shi mafi cika fata'alau bina na ta'allamu shay'an min al-adab ma Allah subhanahu wa ta'ala yace to ku biyo ni mu tafi ku ji wani abu ku koyi wani abu daga cikin ladabi ga Allah madaukakin wani kaɗan daga ciki shine muka karanta da na farko aka ce ati awamiru yi da'a ga abubuwan da Allah ya umarni da su Allah ya ce kayi kaza kai kaza kayi kaza yi. babu tawili babu jayayya matukar kana da iko ka aikata su haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim Allah ta'ala ma ya faɗa shi la yukallifu Allahu nafsan illa inda saukin wannan shari'ar yake abinda ya fi ƙarfinka ba ka iyawa sai a ɗauke maka abinda ka yi kan kuskure sai a yafe maka haka ce inna ta tajawaza zali ummati alkafa, wa nisyana wa mastukrihu alai Allah ya yafe ma al'ummata kuskure da mantuwa da abin da aka cilasta su a kansa a wani hadisi ce inna ta tajawaza zali ummati ma hadathat lahum anfusuhum malam ya takallamu aw ya'malu bi Allah ya yafe ma al'umma ta abinda zuciya take raya musu matukar ba su faɗe shi ko sun yi aiki da shi in ba haka ba da yanzu ni da kaiwa zai tsira abinda zuciya take raya wa mutane marasa kyau kai masa ɗa'a cikin abubuwan da ya umarni watruk na wahihi kuma ka bar ababen da ya hana duk abin da Allah ya hana ka bar shi ka haƙura da shi ya ce walau ƙaddimu ta'ata ahadin ala ta'atin lahi ba na gabatar da biyayya ga Allah akan biyayya ga kowane ne biyayya ga wani akan biyayya ga Allah ko ma shi wane ne komai matsayin mutum a gurinka ba za ka yi masa biyayya fiye da yadda za ka yi biyayya ga Allah ba duk wani wanda za ka yi masa biyayya to kasance karkashin biyayya ga Allah madaukaki za ka yi shi domin la a tali makhluqin fi ma'siyatil khaliq ko ba a saba ma wani makhluqi wajen saban Allah wata rana wasu saban annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su yaki sun tafi wurin yaki sai komandan su sai ya sa suka hada wuta wuta ga dangana tana shi sai ya ce ku shiga sai wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan kashe mu gaskiya ba za mu shiga ba wannan fa abin shine muka fito yaƙi nan domin neman tsira daga gare shi kuma sai a zo a ce mu shiga sai ta koma madina sai suka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ga abin da ya faru ya ce musu ba Allah ya ce ku yi biyayya ga shugabawa ce amma biyayya ba a wajen sabon Allah ba wannan ai sabon Allah ne domin kashe kai ne Allah ya ce wala taqtulu anfusakum ko aka goma a gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wallahi da sun shiga wannan wutar har abada ba za su mutu ba shi ba ko ina ne za ka yi biyayya ba sai inda yake ba safan Allah komai matsayin mutum ba zai dora ka akan safan Allah sai fa in ya maka na dole illa man kukuri hako wa kalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah sai fa idan tilas aka yi maka kamar wancan hadisi na karanta abinda aka yi maka tilas baka da laifi a kai shi Allah ya rufa mana asiri dan haka dole abin da yake wajibi akan mu ya uwa shine ka tsara rayuwarka akan cewa babu wani mutum ko bi matsayinsa da za ka yi masa biyayya fiye da yadda za ka yi ma Allah biyayya kowane ne Allah shi ne a gaba da komai shi za ka bi domin shi dan adam bai mallaki komai a kan bai iya maka komai sai abin da Allah ya sannan na biyu ya ce wa akhlisu ibadati lillahi kuma ina tsarkake ibadata ga Allah madaukakin sarki duk abin da za ka yi na bauta ka yi shi saboda Allah ko me za ka yi ka yi shi dan Allah ba za ka nemi wata ba za ka nufi komai da aikin ka ba sai neman yardan ubangijin ka subhanahu wataala shine abin da yake akan ka komai za ka yi ka yi saboda Allah wannan na daga cikin abin da yake lalata mana aiki mutum zai yi aiki na kwarai idan an domin neman yabo domin a kalle shi a yabe shi akwai dogon hadisi da muka karanta kwanaki ko cewa hatta daga cikin akwai wanda zai zo ranar alkiyama da karatun alkur'ani sama mai kyawu mahiri ne wajen karatun alkur'ani allah zai masa interview kur'anin da na baka ya kai da shi zai ce ai na karanta shi dare da na karanta shi dare da rana na hana ido na bacci domin neman yardan ka sai Allah ya ce ƙarya kake kayi ne dan a shi kai gwani ne na karatun alkur'ani dan haka kuma kayi kuma an fada Allah ce ai jahannama da shi inna lillahi wa inna ilaihi haka masu dukiya wanda Allah ya bashi dukiya zai zo gaban Allah madaukakin sarki ya ciyar da dukiyan ya rarraba ta wajen wajen hidima ga al'umma Allah ya tambaye shi dukiyar da na baka ya kai da ita zai ce ai na ciyar da wannan dukiyar fi sabilillahi domin yayi min yardarka domin taimakon addinin da sai Allah ce karya kake yi kayi ne dan a cewa na mai kyauta mai taimako kuma an faɗa dan haka ai jahannama da shi haka ba za a yi da wasu ba. haka nan mai jihadi shi ma haka kaka dole sai mutum ya yi takafafan da aikinsa shi abinda ake so zai kutar da kai daga riya ne ka kasance a wajen ibadarka ko a yabe ka ko a kyare ka yabo ba zai sa ka kara himma ba kuma tsangwama da eh, eh, aibata wanda ake maka ba zai sa ka ja da baya ba kaga wannan wajen yana da wuya sai dai wanda Allah ya sauwaje masa ina roƙon Allah ya sauwaje mana amma abin da ake so kenan domin wasu malaman suke da suka tsananta a kai suka ce misali ga zo sallah a cikin masallaci inda mutane suke ganin da za ka tsaya ka yi sallah sosai lafiyayyar sallah amma an ka kebe sai yadda ta yi ko kaga wannan shine ainihin riya to sai suka ce to idan kuma ka kebe din sai ka tuna a'a yanzu bari in gyara dan kada a ce a'a can ma ban yi ba nan ma baka yi dan Allah ba so ake kawai idan ka tashi ka sa Allah ne a ranka shi kadai ne yake da ikon ya gani ya yaba ko ya kushe kai domin shi shi yasa da kushe da hasada masu kushe ba zai kara ka ko ya rage ka haka ake so ibadar ta kasance kaga wannan abu ai sai ka hada da addu'a sai ka hada da addu'a ko kuma da masu nan ibada guda nawa ne guda biyu ne idan babu ɗaya daga ciki ibada ko kai Allah ba zai karɓa su ne me al-ikhlas wal mutaba duk ibadar da zaka yi ko mun kyawunta dole sai idan kayi ta dan Allah sannan za a karɓa haka kuma komai kyawun ibada ka idan ba manzon Allah ne ya koyar ba aikin banza ce ita ba za ka karba dole sai ka yi koyi da manzon Allah wajen wannan ibada domin shine ma'anar Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'anar kenan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan allah ne allah ya aiko shi domin ya faɗa wa mutane yadda za a bauta masa duk ibadar da za ta yi kuma kyawunta idan bata kasance a koyarwar manzon Allah ba ai ranar alkiyama zai kasance a wannan suratin da muke magana wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa sayyidina Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu ya karanta masa alqur'ani sai ya karanto masa suratul cikin suratul nisa'i yana karantawa ya zo kan wannan aya fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida manzan Allah sai fara zubar da hawa, yana cewa bari ya isa bari ya isa haka bari ya isa to malamai suka yi bayani suka ce menene a shi shine a ranar alkiyama za a tsayar da manzan Allah a bakin sirati sallallahu alaihi wasallam duk wani al'ummar sa da yazo zai wuce sai am sai manzan Allah ya bashi certificate zai wuce za ka zo kai bayanin abubuwan da ka aikata sai a tambayi manzon Allah sallallahu alaihi haka ka koyar da shi idan ya ce eh sai a ci turuci yana cewa a'a wallahi malamai suka ce nan take mutum zai fada jahannama ko bincike ba za a yi ba dan an san ba zai maka kage ba dan shi manzon Allah so yake turuci suna nan da annaba suna Allahumma sallim Allahumma sallim haka suke haka za su tsaya bakin suna maka addu'a amma dole idan kai ka jawa kanka dole sai ka fada ba yadda zai dole sai ba ka fada dan ba zai ansa maka abin da mai koyarwa ya ce shine ya koyar da kai a ranar alkiyama aka ce akwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa suna zaune wasu jama'a za su taho wajen za su zauna ko sai mala'iku su je su kore su kamar yadda ake kore garkin raguma haka za a ji ana tan an gazike su ana kore su manzon Allah ya ce me yasa kuke koran mini al'umma ta sai su ce kyale su ya rasulullahi bayan ka sun canja abin da ka je musu da shi sun bi son zuciyarsu sai ce sukan sukan a yi can da su ba shi ba su sallallahu alaihi sallam haka ba zai kasance kenan dole ibadar ka sai ka yi ne sai ka kwaikwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan shine sharuɗin ibada shi. duk wata ibada da zaka yi dole ya kasance ta cika waɗannan sharuɗa ka yi ta dan Allah kuma manzon Allah ne ya koya shikenan ka huta kaga abu ne mai sauki amma ga wanda Allah ya sauke masa muna roƙon Allah ya sauke mana ina ga lokaci ba ya damu dama maganin zama haka na nemi shi to tunda tunda tunda lokaci yayi kun ga waɗannan mutanen ma yana gaba sa san karatu kun ana yin kanna da yawa a cikin karatu shi yasa kullum ga zai yi su ɗauke wuta gaskiya ina ganin ba kamata ya mu tsaya kira sallah sai mu yi addu'a kuma akwai mai neman wannan karin bayani a cikin abubuwan da muka tattauna dan har ila yau ina ƙara tunatar da mu dangane da maganar na faɗa a ni gaskiya gaskiya ni ba malami bane gaskiya da gaskiya nake wallahi dan haka ni ba na iya ansa tambaya a lokacin da aka mun sai dai a roƙo inda mutum musamman ba a ce bata shafi garatun da muke yi sai dai a rubuta ni ba sai na je na tambayoyi ni ka'ida na take saboda wani lokaci na sha faɗa muku gaskiya akwai abubuwa da dama wanda da ka san su a karatu ka je ka binciki fatawoyi na malamai wanda da kai baka karanta fatawoyi su ba za ka sha mamaki fatawa da dama da kake gani da an warware su yanzu wanda dama bincike ne mai kaiwa ake a kansu ba wai sababbi ba ne abu suna nan karatu ne mai kai wajen ba haka shi ma wata fatawar wannan sun ja wannan sun ja karsa yadda za ka iya rinjayar da wani kuma tana da muna ɗaukar a kanta yanzu misali ka kalli ka kalli matsalan matsalan cewa mai janaba ko mai al'ada za ta iya ɗaukar alƙur'ani in ka ga yi yadda yake tsakanin malamai a wannan matsala ba za ka iya rinjayar da wani gefe ba domin ayar da ake hujja ne la yamassuhu illa al-mutahharun aksarin malaman tafsiri abin da suka ce mala'iku ake ne na'am na'am fara irin waɗannan abubuwa ne manyan malaman ma ga nan da katira za ta ji suna cewa tsoron an fasa biya sun yi da ne kuma yawanci kuwa ne nan hawa ya sa kawai gara abin da rubuta wara wara ma ta shafi abin da muke karantawa ita ma an ba ta yi tsauri ba ni dai haka nake gaskiya ni almajirin ba ne ma nake in zama dan bako Allah ya kuma Allah ya samu dace Allah ya ba mu aikata daidai ina ga sai a kira sallah